Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wai cikin ɗaya kashi na talatin da bakwai. Shahuda kuwa tun tana kuka da ikirarin kashe Bilkisu, a ita ma ta yanke jiki ta faɗi ƙasa babu numfashi. Nan fa gidan ya kuma har mutsewa. Babu mai iya fahimta yaren wani balle haka samu tabbacin abin da yake faruwa da har kawo wannan tashin hankalin. Abin da ya faru shine, a daren jiya suka dawo misalin ƙarfe 11 da wasu mintuna, sai suka ci da wani irin ihu mai ban tashin hankali da suka firgici a gidan babu wanda bai tsorata ba a cikinsu don amila har da fitsari ta jike jikinta sai bayan wasu mintuna kuma ya rafa sannan suka fahimci daga ɗakin bili wannan ƙarar ta fito sai dai a cikinsu babu wanda ya iya jaramta shiga ɗakin mamci ta daga waya ta kira dad hankalinta a tashe ta sanar masa komai shi ma hankalin nasa a tashe ya tabbatar mata gashi nan zuwa gidan dama ya fitar kesa alhaji baba ne da suka zo duk wanda ihu yau ya kasan bai ji shi ba sam yana ɗakin sa yana bacci sai da shahuda ta je ta taso shi bisa umarnin momi kafin isowar ta ya kasu ne fara shiga ɗakin sai ta da fili a sumi ga ɗaki a hargitsar tamka an yi zukuwar sallah a cikinsa babu wanda abin bai taɓa zuciyarsa ba a gidan haddad da ya iso yanzu sun shiga ya fama bilkisu ruwa amma ko motsi ta yi ba sun kuma bi duk wasu dabaru shi ma bata farfaɗo ba hakan ya sa da ta bada shawara a maida ta ɗakin mamu da kwana a can shi kuma zuwa safiya zai ɗauki mataki akan wannan abin da ke faruwa daga amila har shahuda su ma ɗakin mamu suka kwana da ita kanta mamu ɗin har ma da kansa saboda a firgice suke yaran da mamu har Allah ya waye gari lafiya bili kan bata dawo hayyacinta ba sai kusan karfe 11 da wasu mintuna ko ne ce 12 saura na rana abin da ya faru ne suka dad yanke shawarar daura auren Billy da Kasma a wannan safiya ta Juma'a don kowa ya huta duk da ba san ainihin abin da ake bibiyar Bilkisu da shi ba ɗari bisa ɗari mun ta bashi goyon baya ana idan da sallar asuba dadi nufi gidan Alhaji Baba ya sanar masa halin da ake ciki tare da neman alfarma haɗawa da na shahuda da Jawad zuwa bayan sallah idan Allah ya kima a cewa dad sai a yi bikin su tare Alhaji Baba bai musa ba dan yana fatan jikan nasu sa ta zama babu aure ta zo ƙarshe daga gidan Alhaji Baba gidan su Jawad dadi ya wuce a can sun tattauna da su Uncle Nasir kafin a kiran jawad da ke shirin tafiya ofis ko da suka zana masa shirin su shi ma babu musu ya amsa musu har ma amincewar tasa da gaggawa ya ba su dumbin mamaki amma shi sai fuske abin abinsa tamkar bai ga mamakin nasu ba ko bai fahimta ba ya kuma fiddo kudin sadaki a take ma uncle nasar har dubu ɗari biyar kasa hakuri kam suka yi sai da suka tanka akan hakan ba tare da ya kalle su ba ya ce ai alhaji Babu ne ya kira su ya sanar masa kafin su su kira shi cikin gamsuwa da magana sadad ya ce to ya rage kuɗin sun yawa dubu ɗari ma sun isa murmushi ce yana wani susa iya kasa kasa ya ce kakka damu dad na riga na fidda kuɗin a matsayin sadaki uncle ku jira da su wajen ɗaurin auren kawai please albarka suka saka masa tare da sallamarsa yi min sallama ya tafi sa ɗauke da wani shekin murmushi da ya tsaya ma uncle nasa da dad a ƙahon zukata dad ya dawo gida yayin da je nufi ofis ya nemi alfarma tare da gaya masa ahmad abin da ake ciki sannan ya sanar masa hafiz ma sun yi matukan mamaki amma ganin su auni ne da suka kasa yi mafasara sai ba su jatancin da nisa ba suka shiga faɗa mutanen su na ofis da waɗanda suke kusa irin su abbati ta waya maza na ta harma tafiya masallaci inda daga can ne za a ɗaura auren bayan idar da sallar juma'a yayin da ahalin gidan su mummi ke ta tururuwa zuwa gidan har ma da tsiraru na ɓangaren su dad kamar su inna zainabu duk wani abin da ke faruwa babu sanin bili tana can tana ta bacci abinta masallaci ya cika tab da al'ummar musulmi yara da manya da matasa da tsofaffi har ma da mata da kan je sallar juma'a kasancewa wannan ranar rana ce ta musamman a gare mu bayan an yi da sallar juma'a kamar yadda aka saba aka yi sanarwar ɗaurin auren da za a yi daban-daban wanda har da na a ciki duk wanda ya kasam a yanzu zai tabbata yana cikin farin ciki Danko ya ci ado da wata ɗanyar shadda farakal da dade ba shi ya sanya. Sai walƙiya da walwalin angwanci yake yi kamar kasace suka gudu. Ga haƙoransa farare ta sun kasa rukuwa. Sai dai na iya duba na da bai giyo giban hango ko kama da jawar baballe shi ɗin kansa. Sai su Aliyu da su ma suke sanye da shaddoji a yau. Da alama da gida suka kuma bayan zancen ya riske suka canza shiri. An fara ɗaura aure guda biyu da bai da alaƙa da su dadi. Kafin a ɗaura wani da ya so ba mu kowa mamaki. Wato dai sabira da wani shi Habib. An kuma roƙi wankulansa da ke kusa ya zama wakilinsu saboda wai wakilan amarya ba su iso ba har lokacin. wannan shi goge wa mutane da yawa abin da ya taba masa zukata daurin aure na hudu da biyu baya shi ma shi da alaka da Kasim din sai da aka yi kusan da mutum uku kafin aka daura na Kasim da Azima jikin Kasim har rawa yake miƙe zai magana amma sai Uncle sai ya mai da shi ya zaunar yana mai sanar masa ba shi yake nufi mi biyu wasu ne daban a jiya zuciya Kasim ya sauke duk da hankalinsa bai kwanta ba gashi iya duban su bai magana da wajen ba bayan kuma tare da shi suka zo masallaci daurin aure na ƙarshe baki ɗaya shine ta da hankalin dukkan mai alaka da shi wato Jawad Abdulaziz da Amarya Bilkisu Adam Alhaji Baba wakilin amarya, Uncle da ya zaton da shahuda ya kasance wakilin ango. Sai da kan bace ta ne feji wasan ya canza salo. Take yanke cikwalin liman da masa tambaya yaya haka ta faru. Da kira 'yan agaji suka bambare imam daga hannun yan Kasim. Cikin tsagwaron tashin hankali da da Kasim ya gaza gani ɗazun a masallaci, ya shiga jero ma liman tambayoyi shi ma. Liman da duk bai fahimce su ba, ya ce shi ba haka aka kawo musu sunayen anguna da amaran da za a ɗaura ma aure a yau. Kuma iyakarsa kenan ya kammala ga takardar, yi magana yana nuna musu. Ganin fa za a iya ba Muhammad iska a masallacin ne ya saka 'yan agaji sallama kowa, aka ce su da su fito su shiga inda ya dace a yi magana sannan ana neman dukkan angunan da aka ɗaura auren su ba daidai ba ya kasance kawai aka gani a cikin anguna amma babu jawar babu habibu da aka ɗaura mu shahuda kuma kowa ya yi imanin ya ga jawar a masallacin kafin a tada sallah yanzu kam an neme su sama da ƙasa tamka alluran ya an rasa kowa kokarin sa ya kira wayar jawar amma sam ta ki shiga gefe kuma ana jajan wane ne habib nan da aka ɗaura ma aure da shahuda lokacin da ake waccan da marwan lokacin ne kuma salman ya kira shahuda ya sanar mata komai kafin ya kira mumi ita ma yana tsaka da sanar mata abin da ke faruwa shahuda ta nufi ɗakin bilkisu da wukar da ta ɗauko daga kicin tsirara tana ikirarin yau fasi ta kashe ta a masallaci kuma ya hargitse imam ya tara dukkanin yan agajin masallacin da ke da alhakin rubuta sunayen waɗannan anguna da amari ana ta jera musu tambayoyi don kuwa da kansa shine kawo list ɗin farko kuma an tabbata yana da bambanci da wanda yake hannun imam a yanzu su dai yan agaji da ke da wannan alhaki sun tabbatar da abin da suka gani kenan sannan kuma ga takardar farko da dadi ya kawo an samu kuma ba ta da alaka da ta yanzu abin ya daure mu kowa kai hatta da imam ɗin kansa Don shi dai yana da yakinin babu yanda za a yi in agaji su da abin da ba haka yake ba Don invitations ake kawo musu na ma'auratan da duk za a daura aure a satin su kuma sai su rubuta sunayensu a takarda ga baki ɗaya domin samun sauki jawar kuma a rubuce da ke kawo tunda ba bugu invitation card ba abin ya zo a wuri. to a ina matsalar take wannan ita ce tambayar da ke a bakin kowa a wajen musamman lokacin da ya kasu mai yanke jiki ya faɗa a suma shi ma daidai kuma da kiran da aka yi mutane akan tashin hankalin da ke faruwa a cikin gidansa abin tausayi sai kawai da ya fashe da kuka shi ma yana neman faɗuwar shi ma cikin amincin Allah Uncle Suleiman ya samu damar taro shi da faɗin haba Alhaji Ali ka kwantar da hankalinka mana na tabbata sabani aka samu ko kuskure kuma abu ne mai sauki da nake ganin zamu warware sa da gaggawa Jawari sakan makasin matarsa haka shi ma wannan da ba a san kowa ne bai sakan majawar matarsa kasa magana da ta dan babu abin da yake fahimta daga kalaman Uncle Suleiman gaba ɗaya manufashinsa neman barin jikin jikinsa yake yi shugabannin masallacin da yana ta kokarin binciken tushen wannan matsala da ba su taɓa cin karo da ita ba a tsawon rayuwarsu An ɗaura auren da babu adadi a shekarun wanzuwan masallacin amma hakan bai taɓa faruwa ba, ko da da kuskure kuwa. Babban tashin su ma shine wane ne Habib da aka ɗaura mishi huda aure da shi. Don ko dai an nemi wakilan nasa ma an rasa balle shi kansa. Matsalar Kasim da Jawar kan kowa yana ganin tana da mafita, tunda su an riga da an san su ga su kuma 'yan uwan juna. Liman da kansa ya gama ɗaukar zafi gaba ɗaya cire rawanin kansa yana sharce gumi da faɗin. Wannan wace irin matsala ce haka? Ta yaya za ce an ɗaura auren da san ba shi da alaƙa da juna? Kasim shine mijin su an ɗaura ma Jawad. Shahuda ita ce matar Jawad, an ba mu Habib. Habib shine mijin Azima, an ba mu Kasim. Kasim da Jawad ahali ɗaya suka fito, a tare kuma aka kawo sunayensu. To ya aka shi Habib mai mata Azima suka shiga cikin wannan sarƙayyar? Idan ma an ce wajen haɗe sunayen waje ɗaya ne don a sauƙaƙa ma liman wahala, to ta yaya abin ya kasance haka? Kinan duk da ma aka yi aka dawo akwai saka hannun masallacin kenan. Hakan ba zai kasance mai yiwuwa ba, don gashi dukkan bincike an yi. Babu wani bakon al'amari da ya shigo da aka ba mu imam ainihin takardar amari da angwayen wannan satin. Wanda kuma kowane bangare suke nuna ba ita ce imam ya yi amfani da ita ba. Kina dukkan matsala a yanzu ta dawo ta tattare ne ga shi imam ɗin, don kowa shi yake zargi. Ganin babu wata mafita a nan, Alhaji Baba ya shawarce su da tafiya gida kawai a je a samu nutsuwa kafin a fuskanci matsala cikin kwanciyar hankali, a nemi maslaha a kanta. Don haka aka ɗunguma gidan da tushen matsalar take. Isowar motocin Sidat ya daidai da isowar motar gidan Sarki Samir Saifuddin da ke ɗauke da ayansa 'yan mata a ciki, waɗanda suke cikin farin cikin samun fita yawo wajen da ba su sani ba. Babu wanda ya fahimci su wane ne su ɗin, saboda kowa baya cikin hayyacinsa. Ga matsananci hayani da fito 'yan uwa gaba ɗaya da ke tashi daga gidan dad. Sa'amatu Rahman da kansu ke kulle sun bi ayarin masu shiga gidan. Ganin shine gidan da Bilkisu ta tura musu da adres ɗinsa. Sai dai gidan har mutsa yake habbasa da fahimtar komai ma. wasu dar kuma ya sake har gidan saboda ganin halin da Bilkisu da Shaguda ke ciki. Ita kanta mummi ba ta cikin hayyacinta. Ga ya Kasim can an wuce da shi asibiti shi ma. Sai kawai dare yanke jiki ya faɗi shi ma. ganin 'ya'yan nasa biyu ga Kasim kwance ɗin sun mutu. Tashin hankali wanda ba a saka maka rana kenan ke wanzuwa a wannan lokaci. a take akwashe kwashe su uku aka fita da su daga gidan zuwa asibiti domin ceto rayukansu tunda su ma sauran jama'a suka bi su a motoci yan unguwa kuma suka shiga tattaunawa dan ma unguwa ce ta manya ko yana harkar da ke gaban su babu ruwan wanda wani amma a yanda lamarin ya zo duk rashin shiga harkar junan su ya zama dole a tattauna a wannan kace na ce na yan unguwa sa amintar man suka fahimci wasu abubuwan ciki kuwa da fahimta wanda suka zo ganin ta tana cikin waɗanda aka fita da su don gaggawa daga gidan jikinsu a sanye suka koma mota direba ya ja suka bar unguwar Safa sai kuka take akan ita fa su ga wani asibiti aka kai Bilkisu. Sai da Amatu Rahman ta kamar za ta bige ta sannan ta ta yi musu shiru. A bangaren su Jabir kuwa tun da barwar farko suka shiga ayarin yan neman Jawad sai dai komai kamar da shi ma ba su gani ba. Bayan kuma a tare suka shigo da shi masallacin har aka tare sallah. Bayan an idan ne suka nemi su suka rasa gaba daya. A lokacin ba su kawo komai irinsu ba saboda ba kai ga daura auren ba. Sai bayan an daura ne tsoro ya kama su da tunanin ko dai yana da masaniyar komai. To amma me yasa ya hakan kuma? Tunda sun san halin sa sarai duk sanda yake Bilkis in har babu wani dalili ba zai zama mai aikata wannan abin da ke faruwa ba domin kawai ya aure ta dole ne su neme su domin jin menene ke faruwa Shi shine ko shi ma bai sani ba sun fara da station sai dai bai koma can din ba kamar yadda kowa ya tabbatar sannan gidansa ma bai koma ba gidansa da ke Abdulaziz Yusuf Street nan ma dai bai maje ba gaba ɗaya kuma sai kansa ya kulle ba makan komai suna tsaye a kofar gidansa na AY Street din sabo ya shigo a waya Jabir jikinsa har rawa yake buɗe sakon ganin jawab din ne ya turo ku bar hal da kanku wajen nema na zuwa safiya idan Allah ya kai mu zan bayyana akwai aikin da na tafi yi ne sannan ka ku zargi ni akan abin da ya faru kamar yadda na sa rashin gani na an jima kaɗan zai ɗan samu wasu daga cikin ahalina san ba da hannu a ciki akwai ɓoyen al'amari da ni ban san shi ba lokaci ne kawai zai warware shi ina son ku yi duk yadda za ku yi kafin nan da awa uku a canza ma mima asibiti dan na samu labari yanzu na akwai matsalar da ta faru a gidansu ka ku bata ta kwana a asibitin da aka yi su ko kuma wanda ya san kun ɗauke ta daga asibitin har alaji baba kallon kallo awa koma yi tsakanin jafir da Hafiz da Aliyu akan wannan sakon Najwa da ya kuma daure kansa akan wannan al'amarin tun su isa asibiti dadi ya farfaɗo, lokacin kuma da suka iso sun iske shi ma Ƙasim ya farfado dukkan da duk ya so ya mukasim ɗin allurar bacci ya yahuda ya ƙi yadda haka ma da bai yadda ko duba shi ba ta yi babu damuwa su bar shi bilkisu da shahuda kawai aka shiga ba taimakon gaggawa wanda daga farko mun ce ba za a duba bilkisu ba sai da dadi nuna mata ɓacin ransa a fili sannan ta nutsu sai dai tana ta ƙananan maganganu akan hakan haka ma sauran famili da ke haraba asibitin saboda yawan da suke da shi aka tsaye da su dan kowa na ta tofa albarkacin bakinsa sai dai mafi yawan kalaman suna ɗora leban ne akan bilkisu ce ta yi asiri yanda suke jifanta da mugayen kalamai dole ne ka ji tausayin bilke su dan zaka dauka akan wata uwar mata suke mai da yanda aka yi hayanis ce ta saka unkul nasir cewa duk su wuce gida domin zaman su anan din bashi da wani amfani ba dan sun su hakan ba suka bi umarnin sa motocinsa na cikin fita su jabir suka su asibitin suma domin cika umarnin jawad mamaki ne masifa kama su ganin wannan uwar gayya ka anan ake bikin shi ya ma abin haushi ya bashi ya buga tsaki cikin magana ƙasa ƙasa ya ce mutanen suna bani mamaki da su to wannan gayya kuma ta me aliyu da ke ya ce kai ma dai ka faɗa fitowa suka daga mota suka isa inda su uncle Nasir ke tsaye shi da dadda uncle Suleiman sai Kasim da ke zaune cikin mota Salman kuma yana zaune a saman mota ne yana tilatsa a waya tamkar da wata damuwa a duniya gaishe suka shiga yi cikin girmamawa tare da musu jajen abin da ya faru Ciki da kulawa su ma suka amsa musu uncle Suleiman ya ce ina cewa din shi yake tunda sun neman wayar su muke taki shiga duk kasa cewa komai suka yi don ko su ma dai ba san amsa da ya dace a ce san ba su ba kan inda jawa da yake inda su ma ba su sani ba Uncle Nasir ya buɗe baki zai magana ya fasa saboda shigowar motar Jawar Haraba asibitin. duk mota suka da kallo har su Jabir cike da mamaki suka tsatsare shi da idanu har lokacin da ya fito daga motar yana sanye cikin wata da kake shadda yar su ruwan zuma sai mai kotake so sai dinkin ya zauna masa a jiki cif ko su kansu uncle Nasir din ya musu kyau dan kafin ka gajewar da manyan kaya akan dade saboda yanayin aiki shi yasa idan ya saka din sai ya zama na musamman nufo sai inda suke fuskanta su san babu walwala kasim da babu wanda ya lura da fitowarsa a mota ya sha gabansa kallon sa kawai je ya tsaya yi ba tare da ya iya cewa da shi komai ba cike da bacin riga mai kai hannu zai sha kusa da sauri jawadi ya daga masa hannu da watsa masa wani irin kallo mai razani da ke gaure da bacin rai kasan ba na hanya an ki a baka din kasim ya faɗa a zafafi jawadi bai ce kuma bai raba shi zai wuce sake shin gaban sa kasim yi. jawadi ya wani murmushi mai ciwo idanunsa na sake kankancewa tsabar musifar da ke cin zuciyarsa cikin wata irin murya da ta bamu kasim mamaki jawadi ya ce kasim ka rike girman ka ba na son ka kai na bango da zan saka ka da na sani mara amfani kafin kasim ya ce wani abu in kulsa rike karaso wajen kowane irin shashanci ne ya mutane anan jawadi bai ce komai ba sai kasim ne ba mu uncle sadiq amsa da uncle ba za ka gane ba wannan yaron munafiki ne wallahi ko rantsuwa ne babu kafara na san yana da hannu akan wannan abin ne faru kuma wallahi dole ne ka saki bilkis a yau nan ba sai gobe ba murmushi jawari ya cike da tabi baki ya raba sai ya wuce ba tare da ya ce komai ba sawa ya wajen uncle nasir ya gaishe su uncle nasir ya ce kai ko ina ka ji ana ta neman ka tun ɗazu jawad amma afuwa uncle na ji wani waje ne to amma sai kashe shi wai ka menene amfanin hakan jawadi bai ce komai ba amma dai ka san me fara a wajen ɗaurin auren ko cikin nuna halin ko unkul a jawar ya ce mhm, na sani ran unkul nasara a ya ce to amma shine dan wulakanci ka tafi waje ka bar mu da neman ka kafin jawar ya ce wani abin unkul sadiq ya ce yayi ni kam ina ga wannan ba maganar nan bace kamata ya mi hakuri yaran nan su dawo cikin hayyacin su sai yi magana a nutsa a gida kamar zai fi sannan kuma mai da hankali wajen neman shi wancan angon da aka daura masa guda aure da shi da ita azima take kowa duk sun yi na'am da haka jiya kalla unkul nasara a wani yanayi kamar zai yi magana sai kuma yi shiru kawai bayan salon la'asar su onkul nasir suka wuce gida har da da kasim da aka tilasta mu dole akan ya dace su je su watsa ruwa ko don su ji karfin jikinsu an bar mummy kawai wajen shahuda ummi da maman amina kuma suna tare da bilkisu jawar bai shiga duka kowa ba a cikinsu suna isa gida ya shige sashensa wanka ya sha magani saboda kansa ciwo yake masa sosai duk inda ya so ya kwanta ya huta hakan ya gagara ya shiga zagaye bedroom ɗinsa cikin fadawa, dogon tunani akan wannan dabarwar da suka wayi gari da ita yau tabbas ya san kaso mafi yawa na abin da ya faru musamman akan sarƙaƙiyar ɗaurin auren sai dai akwai wani al'amari da ya ɗore masa kai sam ya kasa samun amsa a kai kuma ya zama dole ya nemi wannan amsar tabbas ya nemo ta ita ce za ta zama tsanin buɗe masa hanyar fahimta abin da ya kasa fahimta a yanzu da sauran jama'a ma ya sauke numfashi mai zafi tare da gadon akan gadonsa kafafunsa a ƙasa shi da kansa shine canza list din daurin auren a masallaci sai dai dalili ne mai ƙarfi ya saka shi aikata hakan kuma duk wanda zai ji dalilinsa a nan gaba zai tabbatar abin da ya shi ne daidai kuma shine ya dace to amma ta zai fahimtar da mutane su kuma fahimta ba tare da ya fito da ainihin magana fili ba wannan tambayar ita ce ke ta ciransa da sa a ƙahon zuciya Bacci barawo shi ne sace sa a wannan lokacin ba tare da ya shirya ma hakan ba. Bai farka ba sai gaba da magariba. Wasu masallatan ma sun fara kiran sallah. Wanka ya ne ya fita cikin ƙananan kaya, riƙe da kiɗin mota da wayoyinsa. Mota ya buɗe zuba zuba sannan ya nufi masallacin uba gidan suka yi sallan magariba. Ko da yawa bayan an idar mota ya shiga ya fice daga gidan. Masarautar gagaraba ba dau. Ko da sa'a mata suka iso masarauta, sai suka iske gimbiya muna tana sashen mai martaba. Hakura suka yi akan idan ta fito sai sanar mata duk abin da ke faruwa. Safari bata ce komai ba, tana ganin yayin nata sun nufi ɗakin sai ta zare jiki zuwa sashen mai martaba ba tare da sun sani ba. Sai dai ko ta nemi jakadiya ta ya mata iso, sai ta ce mata gimbiya na tare da takawa. Ta san kuma babu mai shiga ganin sa in har yana tare da matansa. Tarbiyyar da Safa suka tashi ciki akwai girmama mahadiman gidan. Don ko da wasa gimbiya munaya bata yadda yaran da su ce za su taka ko da bawa a gidan yadda suke so ba. Tsaye take kan tarbiyyar daga ita har mai martaba da mamma. Safa sai ta kwanta da kai cike da shugaba tana lallaba jakadiya, har da ba ta kyautar dubu biyar. Baki jakadiya ta washe ta ce, a ah, uwar masu gida ai dole ne ne miki iso. amma fa in har ba sa falon farko sai dai ki hakuri an jima sai ki dawo Safada ce na yadda amma dai ba falon farko kawai ba dan Allah hannu biyu dan kin san in har ummu na zaune da abba ba za su zauna a falon farko ba ni kuma magana ce mai muhimmanci zan ma ummu rigimar Safada da jakariya ta sani ta suka ta amince za ta je har falo na biyu Safada da nan tsaya kofar ka ta fara falon mai martaba jakariya ta shiga domin mata iso iyakar ta falon farko ta kira ta wayar landline kamar da tsarin sarki samir yake Muna ya ce da masa tausa ta daga, cike da girmamawa jakadiya ta isar da sakon safa. Daga can Muna za ta fara faɗa kan safa ta jira ta sai ta fito. Sarki Samir ya mata nuni da ta bari safan ta zo. Ba dan ta so ba ta bi umarninsa. Cike da doki safa ta shiga kamar yadda jakadiya ta sanar mata an ba ta izini. Tun daga falon farko har zuwa na uku bata iske kowa ba. Hakan ya sa ta wucewa karamin falon da ba kowa ke da lasisin shiga sa ba, sai su da iyayensu. Ta yi sallama a bakin kofa aka amsa mata kafin aka ba ta izinin shiga. Sarki Samir na kishin gida a ƙasar lausar da duba da aka ta falon da ita. ya zama mu diyar tasir ba za ta gaza mu shekara 13 ba ido yana murmushi ita ma murmushin take masa tana sata kallon umar da ke zuba mata harara ta gefen ido ganin ta yi tsaye ta ki karasowa gare su mai martaba ya kai duban sa ga gimbiya munaya hannu ya kai inda safa ba za ta gani ba ya mintsine ta gimbiya munaya ta bata fuska irin ta ji zafin nan gida ɗaya daga mata yana murmushi da cewar kin tsare min yarinya da ita ta kasa karasowa umma na kin ga zo na ke tafe da ke da san ɗan safa ta raba ta je ga mai martaba da ya tashi zaune sosai ta ya kamo ya zaune da ita a kusa da shi safa akwai shagwaba da kulafucin iyaye gashi tsiwata da ta gada daga manaya ya sa sarki sami ke tsananin santa sosai dan shi idan tana abu munaya kawai yake gani a zamanin ƙuruciya a jikinsa ta rabe tana kumbura fuska cikin raɗa ta ce abu dan Allah ka ce ma ummu ta dina harara ta ni tsoron idanun ta nake yi kuma fa abu mai muhimmanci zan faɗa murmushi mai martaba yayi ya maida da dubansa ga ummu da ta tsime fuska ummu please ki dan saki fuska mana kin gani tsoron idanun ki muke ji yanda ya magana cikin murya ce fuska yasa ta yi murmushi ta dauke kanta daga gare su safa ta gyara zama ganin ummu ta ba hararar ta ce abu ka san mai fara inda muka je kuwa sai kin faɗa na duk abin da suka iske na rikici a gidansu bilkisu shi safa ta zauna tsafta zai nema mai martaba da ummu so sai abin ya ba su mamaki sai dai ba su ce komai akan batun ba ummu ta ce ina kin gama faɗa ta shikije dan na fito zan yi magana da su amata rahman so sai safa ta kumbura har da hawaye ta ce abbu kaji fa ni banda ni za a yi magana bayan anti antina ce murmushi ta kawai yana mai girgiza kansa ya shafa kanta yana faɗin ai dole ne ma a yi magana da wa ummu bayan mai kece kika kawo zancen cikin doki ta ce yawwa abbu mushi shi yasa nake son ka bara na ji na faɗa mamman ita ma kafin wani cikinsu ya magana ta fice da guninta Umarci ce ta ce Allah shirye ki safa ni kan ban san irin ki ba murmushi ta kawai tare da dora kansa saman cinyarta ya ga hannu ya shafa kuma tuntuna mai lumshi idanu duk farawar kansa fa wajen ki ta gada kin san dai kawai shi dan gado idan ya gaji abu sai ya zarta mai shi ne murmushi ya muna ta ita ma tana shafa kansa ta ce kai kuma gashi baka mantuwa yan labai sosai ya bude idanunsa akan ta yana mata wani sanyan kallo cijil sun din sai tare da yin kasa kasa da murya kamar mai tsoron aji sai ya ce yan ai sabir bai cancanci mantawa da ƙuruciyar ki ba kin bani wahala da yawa madan kamar yadda ni ma ka bani ba dariya suka yi a tare sai da suka tsare ta takawa ya tashi zaune sosai idanunsa akan gimbiyar tashi ya ce ban fahimci zancen safa ba me ke faruwa ne cikin nutsuwa gimbiya muna zai zayyane masa komai akan farkon haɗuwar bilkisu da safa a wajen salon ɗinta tafiya yau domin kai mata aidika ɗinta da safa ta zama sanadin ɗauko su shiru bai ce komai ba tsawon wasu mintuna ita ma umma ta sake cewa komai ba har ma ta sake zancen sai ya jiho mata tambaya a kai. to yanzu me kika fahimta a zancen nata kenan eto eh ina son na samu ƙarin bayani a wajen sa Rahman ne daga nan sai naga idan maganar na da muhimmancin da zamu shiga ciki dan na lura a zancen sa ba kamar ita yarinya ba a gidan ce kansa ya jinjina mata kawai daga nan suka saki zancen suka cigaba da hirar su kai tsaye asibiti jawa ne fa ummi ta wuce gida tun dazun bayan zuwan su batul da jawadi kira umma babu dazin ya ce ta je asibiti ta kwana a can wajen bilkisu ba musu batul ta amsa suka zo tare da su umma suka duba shahuda da bilkisu su su umma sai suka koma gida aka bar batul din anan nabila mata tubri anan za ta kwana tana ta hawaye ganin halin da bilkisu suke ciki da rantsuwa sai ta rama mata sai da umma ta lallaba ta saboda sun yi yawa kuma juwa da ba ita ce ba idan ya zo ya sami ta san kanye ta zai ci ne batun na zaune suna dan hira ita maman Amina akan abin da ya faru ne nokin din kofar azatan su doctor ne ya dawo garin juwa suka batul mamaki dan ce mu umma sai da safe zai dawo daga inda yaje za ta yi magana ya sauran suka yatsa saman baki alamar ta yi shiru shirin kuwa ta yi ya gaida maman Amina cikin girmamawa don dama sun san juna tun lokacin da take aiki a gidansu Shahuda kafin ta mamma Amina saboda matsalar ciwon kafa da ta ishe ta. Ya kawai zuwa gaban da Bilkisu ke kwance, dama tun da ya shigo idanunsa akan ta yake. baya ganin fuskarta saboda ta juya ma kofar baya cikin dabara maman amina ta fita daga ɗakin ta inda bili ta juya fuska jiya zagaya tsaye kawai ya zuba mata idanunsa da suke jajjar dan bacin rai tsawon mintuna uku kafin ya kalli mutum da ke tsaye ita ma tana kallon bilin cikin ɗacin murya ya ce waye mata wannan dukan ita ma batun muryarta da alamun bakin ciki da bashi amsa da cewa sa mila ne aka ce ina son dan Allah ka ci uban yaran nan brother saboda wannan abin da suke cin zali ne da hauka yaran gidan nan na kusan tarbiyya bata ishe su ba na lura bai batul komai ba sai dai da fuskar ta ƙara tsukewa zaka san lalle ranyan maza ya ɓaci tsawon sa rage tare da rankofuwa kan bili da duk bata san ane ba ya kai hannun sa a hankali gefen kuma tun tare ko ina kumbura motsawa ta tare da yatsa ne fuska alamar ta ji zafin taɓa wadda ya din sauki da nauyi ajiye zuciya na mai janye hannunsa ya miƙe da sa har yanzu akan bilki sun ya ce me to ya ce yanzu sun yi magana da umma ban san me ya ce mata ba gaskiya me sake cewa komai bai cigaba da kallon su na tsawon lokaci kafin ya soke numfashi da zare hannunsa ɗaya daga aljihun wandonsa ya ɗauki fayil ɗin da ya gani a a gefen gadon sai da ya gama duba dubansa sannan ya ajiye wasu ba tare da ya ce batul komai ba ita ma da kallon kawai ta bisa haka kawai take jin matsanancin tausayin dan uwan nata da ya kasance shi ɗaya tilo babu wa babu kani babu iyaye baki ɗaya sai dangi alhamdulillah to in zakar gida ku yi hakuri mu kwana anan mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kawo muku kashi na 38 ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci gaba da like kuma da ra'ayinku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da taya mi sharing a gurgurun ku na Facebook Na gode da kasancewarku a tsakar gida.